daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillah rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau talata kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon bayan wannan gabatar da muna dauki da labaran duniya da dumi daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai duniyar mu a yau shiri na musamman na watan ramadan sai kuma shirin na karshe wato tarbiyyar iyali a hali yanzu ga labaran duniya da dumidiminsu. su da farko ga kanunsu ƙungiyar hamas ta ce ɓangare na biyu a yarjejeniyar tsagaita wuta ne kaɗai zai kubutar da fursunonin yahudawa daga hannun ƙungiyar ƙungiyar opec plus da ƙawayenta za su ƙara yawan man fetur da suke haƙa a karon farko tun shekara ta 2020 sannan za ku ji cewa hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta ce sauye-sauyen da ke faruwa a amurka zai shafi al'amura da dama a majalisar yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran eh, ismail baka'i ya yi kira ga gwamnatin ƙasar turkiya ta sake tunani kan sakamakon wasu tsare-tsaren da take aiwatawa a yankin tashar talabijin ta press tv nan tehran ta nakalto baka'i yana faɗar haka a jiya litinin a taron mako-mako da ya saba gabatarwa a kowace ranar litinin ya yi wannan wato kiran ne bayan wata magana da minista harkokin wajen kasar turkiya ya yi dangane da kasar iran labarin ya ƙara da cewa hakan fidan ya bayyana cewa tsare-tsaren jumhuriyar musulunci ta iran a kasar syria masu rusa ƙasar ne kafin juyin mulkin da turkiyya ta ɗauki nauyinsa a baya-bayan nan ya ce fidan yana magana kan gagarumin taron jana'izar shahid said hassan nasarallah wanda aka gudanar a birnin beru na kasar lebanon a ranar lahadi 23 ga watan fabrairu da ya gabata tare da halartar manya-manyan jami'an gwamnatin ƙasar iran baka ya ce ministan yana nufin ziyarar da ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya kai zuwa taron na jana'izar da ganawar da ya yi da jami'an gwamnatin ƙasar lebanon a lokacin da zuwansa geneva inda ya halarci taron kwance da ɗamaran makaman nukiliya da kuma ganawarsa da ministocin harkokin wajen ƙasashen indonesiya bahrain kuwait da kuma wasu ya ce iran tana maganar a daina dogaro da manya-manyan ƙasashen duniya ne kuma ƙasashen yankin su magance matsalolinsu da kansu wani babban jami'in ƙungiyar hamas osama hamdan ya bayyana cewa hanya ɗaya tilo ta kubutar da ragowar fursunoni yahudawan hamci ƙasar isra'ila daga hannun ƙungiyar ita ce wato ɗabbaƙa ɓangare na biyu na yarjejeniyar tsagaita wuta a tsakanin ƙungiyar da kuma hamci ƙasar isra'ila tashar talabijin ta Faras TV a nan teran ta nakalto Usama Hamdan yana faɗar haka a jiya Litinin. Ya kuma ƙara da cewa akwai alamun yahu Firayim minister kasar Isra'ila yana son ya sake komawa yaki a Gaza. Hamdan ya ce kafin haka dai gwamnatin kasar Isra'ila ta dakatar da aikin aiwatar da yarjejeniyar da suka kulla da ita. yana son ya yi watsi da ita sannan ya buƙaci a sake tattaunawa kan sauran abubuwan da suka zo a cikin yarjejeniyar jami'in na hamas ya ce bangare na farko na yarjejeniyar hamsin isra'ila da hamas ta wato hamsin isra'ila ta saba yarjejeniyar a wurare da dama kamar buƙatar tsawaita bangare na farko na wato yarjejeniyar da kuma sake tattauna wasu ɓangarorin hamidan ya yi allah wadai da sabuwar wadato da sabuwar yarjejeniyar da hamdukar isra'ila take so a yi da kuma saba wa yarjejeniya bangare na farko har wurare 210 daga ciki har da hana wa'anda aka kora daga gidajensu komawa inda suka fito kashe falastinawa 116 jinkiri wajen sakin falastinawan da aka yi musayarsu da kuma hana shigar kayakin agaji cikin gaza a wani rahoto wanda ba a tantance ba kungiyar kasashe masu arzikin man fetur da ƙawayenta a wajen kungiyar wato opec plus za su ƙara yawan man fetur da suke haƙa da ganga 138 a cikin watan afrilu mai zuwa tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto wasu majiyoyin kungiyar wanda ba a bayyana ba suna cewa kungiyar opec plus ba ta ƙara yawan man fetur da take haƙa ba na lokaci mai tsawo amma a halin yanzu za ta ƙara kamar yadda aka tsara labarin ya ƙara da cewa ƙungiyar tana rage ganga miliyan biyar da digo tamanin da biyar wanda kuma shine kashi biyar da digo bakwai cikin ɗari na yawan man da ake haƙa a duniya wannan kuma ya yi daidai da shawarar da wato opec plus ta ɗauka tun shekara ta 2022 labarin ya kara da cewa kasashen kungiyar sun amince da haka daga ciki har da kasar rasha kasar da ta fi kowace kasa haƙar man fetur a duniya akwai jita-jitan cewa amurka za ta kara takurawa iran a cikin watanni masu zuwa dangane da sai da man fetur amma gwamnatin iran ta ce hakan ba zai shafe ta ba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da sanarwar cewa sosoye na asasi da ke faruwa a ƙasar Amurka zai shafi hukumar ta da wato hukumar da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya. Kwamishinan hukuma wato Volker Turk ya bayyana cewa fadar White House a halin yanzu tana gudanar da sauye-sauye na asasi a cikin hukumomi da ma'aikatu a ƙasar Amurka. wanda kuma zai shafi al'amura da dama a cikin gida da kuma sauran kasashen duniya. Volka Turk ya ce, al'amura da dama wato al'amura da suka shafi nuna wariya a wato zai zama akasi a wasu lokuta nan gaba idan an gabatar da sauye-sauyen wannan dai shine jawabi mai muhimmanci wanda wani jami'in majalisar ɗinkin duniya ya gabatar dangane da abubuwan da ke faruwa a sabuwar gwamnatin amurka ta donald trump ya kuma ƙara da cewa tasirin sauye-sauyen za su ƙara bayyana nan gaba a lokacin da matakan da gwamnatin amurka take ɗauka suka fara bayyana ƙasar angola ta ba da sanarwar cewa za ta shiga cikin ƙungiyar cikin tsarin ƙungiyar ƙasashen kudancin afirka wato sadc na yankunan kasuwanci wanda hakan zai bunƙasa harkokin kasuwanci tsakanin ƙasashen yankin kamfanin dillancin labaran sputnik na ƙasar rasha ya bayyana cewa shigar angola cikin tsarin yankunan kasuwanci wato na sadc kuma a matsayin mimba na goma sha hudu a wannan wato tsarin zai ɗauke kuɗin fito tsakanin ƙasashe goma sha uku da kuma ita angola wannan har ila yau zai ƙara faɗin kasuwar ƙasashen ƙungiyar ta sadc labarin ya ƙara da cewa bayan tattaunawa mai tsawo daga ƙarshe dai angola ta sami amincewar mafi yawan ƙasashen ƙungiyar ta sadc mai membobi goma sha shida masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin nan na ko kun san sai kuma shiri na musamman na watan Ramadan sannan shirin na ƙarshe shine tarbiyyar iyali da wannan kuma ke cewa a yi ni lafiya. To sharhin namu a yau zai yi dubi game da taron kasashen larabawa da zai gudana a ranar 4 ga watan nan domin duba halin da ake ciki a gaza da kuma shawarar da shugaba donald trump na amurka ya bayar na kwace zirin da ma tilastawa falastinawa kaura zuwa kasashen masar da kuma jordan ministan harkokin wajen kasar masar badir abdullati ya ce shirin sake gina gaza wanda ya baiwa falasinawa 'yancin ci gaba da zama a kasar su za a gabatar da shi a taron gaggawa na kasashen larabawa da za a yi a wannan mako abdullati a wani taron manema labarai a ranar lahadin nan ya jaddada cewa shirin sake gina gaza ba zai kasance na masar ne kawai ba ko kuma na larabawa amma zai nemi goyon bayan ƙasa da kasa don tabbatar da aiwatar da shi cikin nasara abdullati ya ce za mu yi tattaunawa mai zurfi tare da manyan kasashe masu ba da taimako da zarar an amince da shirin a taron ƙasashen larabawa mai zuwa abdullati ya ce bayan taron gaggawa na kasashen larabawa da za a yi a ranar hudu ga watan maris din nan za a yi taron ministocin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic cikin gaggawa inda ministocin harkokin wajen ƙasashen wajen na ƙungiyar za su matsa kaimi wajen gabatar da sakamakon taron a duniya abdullati ya kara da cewa za mu tabbatar da cewa an gudanar da sakamakon taron kasashen larabawan ga duniya yadda ya kamata taron da yana da nasaba ne da shawarar da shugaban amurka donald trump ya bayar na kwace zirin gaza da ma tilastawa palestinawa barin zirin su koma kasashen masar da kuma jordan trump ya bayyana shirin ne yayin wani taron manema labarai a fadar white house a farkon watan fabrairu tare da firaministan isra'ila benjamin netanyahu da ya ziyarci amurka bayan hakan kuma ministan tsaron isra'ila israel gertz ya umarci sojojin gwamnatin kasar da su shirya wani shiri da zai tilasta ficewar falastinawa daga zirin na gaza kasashen masar da kuma jordan duk sun yi watsi da shawarar trump na cewa su karbi Palestinawan gaza ko baya ga hakan shirin na trump ya janyo suka da kasashen duniya kama daga Palestinawa, shugabannin yammacin asiya da gwamnatoci da dama na duniya wakilin amurka na musamman a yammacin asiya steve wickoff ya faɗa a ranar 25 ga watan fabrairu cewa nan ba da daɗewa ba za a gudanar da wani taro tare da masu samar da gidaje da masu tsare-tsare daga yankin don tattauna shirin da ya janyo cece-kuce kan gaza palestina Falasɗinawa sun yitar da shirin a matsayin ayyana yaƙi ƙasashen larabawa da suka yi gaggawar kin amincewa da shirin na Trump na Amurka na karɓe ikon Gaza tare da sake tsugunar da falastinawa suna ta ƙoƙarin ganin sun amince da wani mataki na diplomasiya don tunkarar manufar. A wani ɓangare na jawabin nasa Abdullati ya jaddada mahimmancin aiwatar da yarjejin tsagaita buɗe wuta da aka rattabawa hannu a watan Janairu cikin aminci yana mai jaddada ƙudurin na aiwatar da shi yadda ya kamata. an kammala kashi na farko cikin nasara kuma a yanzu dole ne mu matsa zuwa tattaunawa kan kashi na biyu wanda shi ne mabudin don ɗorewar tsagaita wutar in shi shi a zahiri zai yi wahala amma tare da fatan alheri da ƙudurin siyasa ana iya cimma hakan isra'ila ta amince da sharuɗan hamas karkashin jin tsagaita buɗe wuta a gaza wadda aka fara a ranar 19 ga watan janairu gwamnatin tel aviv ta gaza cimma manufofinta duk da kashe falastinawa akalla 48,348 galibi mata da ƙananan yara a gaza ƙungiyar hamas ta da cewa a shirye take da ba da haɗin kai ga duk wani yunkuri na dakile yunkurin raba falastinawa da sake gina yankin zirin gaza matukar dai hakkin falastinawan sun ci gaba da kasancewa tana mai kira ga taron kasashen larabawa da ke tafi da ya ci gaba da kin amincewa da irin waɗannan tsare-tsare a shirye muke mu ba da haɗin kai ga duk wani shiri da ke da nufin daƙile gudun hijirar mutanenmu daga gaza da kuma sake gina tudun mun tsira ba tare da tauye hakkin falastinawa ba musamman 'yancin mutanenmu na yin tur da mamayar in shi muhammad darush shugaban majalisar hamas a cikin wani sako da aka gabatarwa taron da ke tafe a birnin alkahira na kasar masar a mako mai zuwa darush ya ce hamas ta ƙudiri aniyar kammala sauran matakan da suka rage na yarjejen tsagaita buɗe wuta wanda zai kai ga cimma tsagaita buɗe wuta na dindindin da janyewar sojin mamaya na isra'ila daga gaza da sake gina shi ya tabbatar da cewa makomar gaza bayan yakin dole ne gaba ɗaya ta zama ta falastinawa bisa amincewar ƙasa da ƙasa da kuma goyon bayan abokan larabawa a cewar darwish hamas na son yin aiki tare da duk wata hanyar da falastinawa suka amince da su ko ta hanyar kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa da ta ƙunshi ƙwararrun falastinawa ko kuma ta hanyar kafa gwamnatin tallafawa zamantakewar al'umma da masar ta gabatar don gudanar da al'amuran gaza a ƙarshen dokokin falastinawa ya yi watsi da duk wani yunkuri na aiwatar da shirye-shiryen gudanar da ayyukan da ba na falastinu ba ko kasancewar sojin kasashen waje a gaza babban jami'in na hamas ya kuma nuna jin daɗinsa dangane da matsayar da larabawa suka ɗauka na bai ɗaya kan batun Falastinawa kan batun tilastawa Falastinawa ƙaura musamman ƙasashen Masar da kuma Jordan da Rush ya buƙaci ƙasashen Larabawa da su taka rawar gani wajen sake gina Gaza yana mai bayyana shi a matsayin mataki mahimmanci na ƙarfafa Falastinu na hana tilasta musu gudun hijira da kuma dakile yunkurin Isra'ila na lalata ƙasar falastinu da kuma kwace ikonta. Ƙasashen duniya dai da dama sun yi watsi da shirin shugaban na Amurka Donald Trump na mamaye Gaza da kuma kai falastinawa zuwa kasashen masar da kuma jordan al'ummar musulmi da sauran al'ummomi sun yi watsi da ra'ayin daga kausar murya suna masu jaddada hakan da kabilanci yakin kisan kare dangin da isra'ila ta yi a gaza ya yi sanadin mutuwar falastinawa akalla dubu akasari mata da ƙananan yara da kuma jikata wasu 111,803 tun farkon watan oktoba na shekarar 2023 a ranar 19 ga watan janairu ne yarjejen tsakaita buɗe wuta da musayar fursunoni ta fara aiki a gaza wacce ta dakatar da yakin da isra'ila ke yi kan zirin sai dai batun cimma yarjejenar a mataki na biyu domin ci gaba da musayar fursunoni tana tangal-tangal kawo yanzu. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata hudu ga watan Maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da hudu ga watan Ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 169 suka gabata rana irin ta yau. Birnin Herat wanda yake arewacin ƙasar Afghanistan ya balle da ƙasar Iran wannan birni da kewaye wani bangare ne na kasar iran tun zamanin da sai dai sakamakon tasirin birtaniya da kasancewa a cikin yankin indiya wannan ya yi sanadin tunzura ballewar harat daga kasar iran sannan kuma hakan ya koma bangare na kasar afghanistan karkashin sarakuna na kabul da kuma kandahar a lokacin mulkin nasiruddin shah qajar sojojin iran sun yi wa harat ƙawanya tare da mayar da ita a cikin kasar iran din da karfin to a shekara ta 1235 hijira shamsiya a wani lokacin ne gwamnatin mulkin mallaka ta burtaniya wadda take dab da shan kayi ta da karanta zuwa kudancin iran tare da ma mai garuruwa da dama duk da irin turja da jama'a suka nuna a lokacin faransa ta shiga tsakanin bangarorin biyu kuma gwamnatin iran ta kasa tankara sojin burtaniya wanda hakan ya sanya ta janye daga harad a ƙarƙashin yarjejeniyar da kulla a paris sannan kuma an raba birnin da yankunan da suke kewayen sa daga ƙarƙashin ikon iran a hukumance masu wurare ko san cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau dr muhammad musaddiq tsohon firaministan kasar iran ya rasu musaddiq wanda haifaffen birnin tehran ne bayan kammala karatu ya shiga harkokin siyasa inda ya zama wakilin mutanen tehran a lokuta da dama a majalisar dokokin kasar a lokacin mulkin sarki sha sannan kuma ya taɓa rike wasu mukamai daban-daban daga ciki har da ministan kuɗi da kuma na harkokin waje amma a shekara ta 1952 ya zama firayim minista na kasar iran banda majalisar dokoki ta zaɓe shi ya kuma samu goyon baya na malaman addini a majalisar dokokin kasar da kuma wasu 'yan majalisa waɗanda suke kishin ƙasa tare da taimakon su ya samu nasarar mai da kamfanin haƙa da sarrafa man fetur na ƙasar iran ɗin ya koma mallakin ƙasa kafin wannan lokaci dai turawan ingila ne suke iko da kamfanin amma bayan ɗaukar wannan mataki hukumar da kyan asiri ta cia ta amurka ta shirya masa wani juyin mulki a shekara ta 1954 wanda ya kifar da gwamnatinsa sannan kuma aka kama shi da magoya bayansa aka gurfanar da su a gaban kotun soji wanda aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan kaso bayan kammala wa'adin ɗaurin da aka yi masa an kuma yi masa ɗaurin talala har zuwa ƙarshen rayuwarsa masu saurare ko kun san cewa shekaru tara da suka gabata a rana irin ta yau hudu ga watan maris din shekara ta 2016 allah ya wa taha jabir alwani masanin fikihu dan kasar iraki rasuwa an haife shi a shekara ta 1935 a garin fallujah na kasar iraki ya yi karatun firamare a wannan birni bayan haka kuma ya karanci ilimin addini a cibiyar addini ta asfiya wadda take birnin na falluja sannan kuma ya tafi birnin alkahira na kasar masar domin ci gaba da karatuttukansa inda ya kammala karatunsa a makarantar azhar shekara ta 1953 ya kuma ci gaba da karatunsa na jami'a a tsangar shari'a a jami'ar al-azhar da ƙarshe kuma shekara ta 1973 ya sami digirin digirgir a fannin shari'a daga wannan jami'a inda ya zo na ɗaya a fannin shari'a bayan da alwani ya samu digirin da girgir ya fara koyarwa da kuma bincike a jami'o'in saudiya da amurka da kuma cibiyar bincike na addinin musulunci na duniya ya kafa cibiyar bincike ta musulunci ta duniya a ƙasar amurka kuma ya kasance mai himma matuƙa wajen gudanar da ayyuka a tsakanin addinai da tattaunawa tsakanin masana da dukkanin bangarori na addinai ayyukansa sun nuna kyakkyawan tsari da sabbin hanyoyi na ilimi wanda suka yi tasiri matuƙa kan karatun ilmomin musulunci na zamani ya kuma taka muhimmin rawa wajen samar da yani wanda zai bada damar gudanar da bincike akan addinin musulunci cikin sauki sannan kuma ya kasance shugaban jami'ar kurtaba ta amurka inda ya mai da hankali akan bincike da ya shafi tunanin musulunci da tsarin shari'a a ƙarshe dai alwani ya rasu a ƙasar ireland a ranar 4 ga watan maris ɗin shekara ta 2016 amma abubuwa waɗanda ya gadar musulmi na ilimi da tunaninsa suna ci gaba da wanzuwa da kuma zabar da matasa masu bincike a fannonin ilimin addinin musulunci da ƙarshen masu saurare kuka san cewa shekaru dubu ɗaya da talatin da uku da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan ramadan na shekara ta uku bayan hijira muhammad bin nu'man wanda ake walakabi da shehul mufid masanin ilimin fiƙi kuma babban malamin addinin musulunci ya rasu ya kasance babban malami a zamaninsa a fagen ilimin fiqihu da usul da tauhidi da hadisi da tarihin alkur'ani kafin shahol mufid dai ilimin tauhidi bai wuce matakin haɗa littafai da kuma rubuta su ba sai dai ya buɗe hanyar tattaunawa da tunani ta hanyar amfani da tushen tauhidi da usulul fiqh da hakan ya haɗa dukkanin waɗannan ilmomi shahul mufid yana daga cikin manyan malamai masu kaifin basira da tunani mai zurfi a lokuta daban-daban ya fayyace yadda ake koyar da waɗannan ilmomi sannan kuma yakan tabbatar da al'amura na shari'a ga mutane daga kowace aƙida ko addini tare da tabbatar da abin da yake so da ƙwararrun hujjoji sannan kuma ya shiga muhawara da tattaunawa da mabiya kowace mazhaba saboda irin wannan muhawari da ya kasance yana yi malaman musulunci suka ba shi lakabin mufid shehul mufid kuma ya rubuta littattafai da dama akan fiqihu da usul da kuma tauhidi wanda yawan so ya kai mujalladai sama da ɗari biyu. littafan da ya rubuta wanda suka fi shahara dai akwai littafin alkalam fi dala'il qur'an sai kuma littafin nan na al'arkan da kuma kashful asrar Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na musamman da muke gabatar muku a cikin wannan wata mai alfarma na watan Ramalana da Allah maɗaukakin sarki ko kuma ci ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kira shi da cewa wata ne na bakuncin Ubangiji. To da masu saurare ba su manci ba a shirinmu na farko da muka gabatar mun yi muku bayanai ne dangane da wato wannan huduba ga ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda ya magana kan irin falalolin da suke cikin watan Ramalana mai alfarma. To shirin da ya gabata din mun ji irin waɗannan bayanai da kuma wasu abubuwan suka shafi haka. To a yau shirin namu zai dubi ne dangane da irin darussa da kuma fa'idojin da ake samu a cikin watan nan na Ramalana mai alfarma. Wajen jin ƙarin bayani na tuntuɓi Sheikh Muhammad Nur Das, shugaban masu rasulul azam sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ke birnin kanon dabo don ya mana karin bayani dangane da irin darussa da kuma fa'idojin da suke cikin wannan wata na ramalana sai ke cewa bismillahir rahim ah, Allah subhanahu wataala dangane da azumi yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah subhanahu wataala ya farlanta mana wannan wajibci na ibada wanda ya shafi azumi a kamewa daga ci da sha abu ne wanda shari'ar musulunci ta farlanta shi wa dukkanin musulmi da ya cika sharuɗan yin azumi domin ya zamanto mutum ya zamanto ya cike dukkanin gurabe na kamala domin Allah ta'ala ya tabbatar ya kai mu ga isa a dukkanin fagage da ake so bawa ya kai saboda haka wani zubin za a wajabta mana abin da ya shafi zakka wani zubin a wajabta mana hajji wani zubin a wajabta mana sallah irin wannan salo ɗin allah ta'ala wajabta mana azumi domin bukatun da ke tattare da dan adam dangane da kamewa abubuwa daban-daban azumi kamar da aya ta yi magana shi shine samar mana da takawa mai takawa ana fassara su da tsoron allah ko kuma kiyaye dukkanin hani da umarni wanda allah subhanahu ta'ala ka buƙaci bawa wa kiyaye ta wace fuska za ka iya samun ka kiyaye wannan abubuwa azumi yana ɗaya daga wato kamar yadda mutum zai iya samu ya sallah ba tare da shaidan ya iya samun galaba a kansa ba ko ya samu aiwatar da sauran wajibai na shari'a da hane-hanen shari'a ya samu ya kame daga gare su matsawar ilizin yin azumi cikin hanyoyin da zai iya samu ya kiyaye dokokin cikin sauki. Daga cikin fa'idojin azumi shine abin da ya shafi sauƙaya wa sauran mabukata to da yawa mutum ba zai iya sanin zafin da talaka yake fuskanta ba ta ɓangaren rashi sa'un na abinci ko wasu buƙatu na rayuwa amma idan ya ɗanɗani abin a jikinsa misali a sai watan azumi shi ma ya kame tun daga fetan alfijir har zuwa faɗuwar rana ya ɗanɗani yunwa da talaka ke ɗanɗana shi ma wanda wannan mabukaci ɗin shi tsayin rayuwarsa ne tsayin shekara yana fama amma sai mawadaci da Allah wata ɗaya aka ce kamanta ka daga nan idan mutum ya zama ya aiwatar da nan wajen na ramalana yana iya samun hanyar taimakawa talaka zai kuma muhimmancin cewa a kawar da yunwa al'umma a kawar da rashin al'umma kana yana daga cikin fa'idojin azumi har yanzu wato sau da yawa mutum yakan so ya aiwatar da wasu abubuwa a rayuwarsa amma sai ya ga gaza ya ga ya yi rauni saboda raunin irada ko ruhinsa saboda bai da ƙwarin niyya niyyar ba ta da karfi sosai ga muminai Allah ta'ala ya tanadi azumi cikin abubuwan da zai karfafa musu niyyar su ya karfafa musu azamus ya zama to idan mutum ya zumcin azumi to zai iya samun tsarin gwiwa akan duk abin da yake so ya aiwatar sawa'un misali kana so ka kai wata marhala ne a ilimi ka fara ka gajiya sai ga sanadiyar azumi ka daɗa samun ƙwarin gwiwa a fagen taimakawa jama'a kana so ka kai wata marhala a kujera na shugabanci da su azumi zai taimaka ma ka samu ne fara a fagen faɗa da wasu waɗanda suke hana al'umma ci gaba to azumi na iya baka wannan kwarin gwiwa da masu laifi wanda ke sai bar laifi azumi zai iya taimaka masa ya bashi karfin niyya wato ya zama ta niyya ko kwatin da ke ba zai koma ga laifinsa sau azumi yana daga cikin abubuwan da ke taimaka mana wajen ɗaukan matuƙo fara. to masu saurare bayan kun ji waɗannan bayanai da darussa da fa'idoji shag ya ci gaba da mana bayani kan wasu fa'idojin na watan ramalana hatta bangaren lafiya ga shi kansa mai azumi din saboda a lokuta da dama masu saurare kuma ce masu azumi din sukan fuskanci wasu irin matsaloli na rashin lafiya da dai shauransu ko kuma tun ma kafin azumi din ta shirya mana bayani dangane da irin farin suke cin azumi waɗanda za su magance wasu daga cikin irin matsaloli na rashin lafiya da mutane suke fama da shi sai yake cewa daga cikin fa'ilolin azumi har yanzu manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa su tasihu wato akwai fa'ida ta yawan lafiya fa'ida ta lafiya dangane da azumi manzo yana cewa mu yi azumi za mu sami lafiya sau da yawa za ga wasu mutane din suna fama da ciwon teba wato ya ciya ya koshi har ya zame masa ciwo amma musulmi matsawar ya kiyaye waɗannan wajibai ɗin na azumi za ga cewa ka bukatan sai ka je an yi ma jinya na teɓa sai an ba ka rajim na abinci sai an tsara ma abinci a wajen likita za ka samu ta hanyar azumi cewa ka bukatan dogon turanci matsawar kana so ka rage nauyi tajriba ta nuna an gani a aikace daga farkon azumi zuwa ƙarshe za ga mutum ya auna nauyinsa zai iya samun bambanci kiba ɗin ta zama musu matsala daga azumi ya taimaka jin samuwar wa mutum wannan ragin nauyi din daga cikin fa'ilolin azumi har yanzu abin da manzo ya kira shi a hadisi na sha'ban lokacin da azumi tun faro yake ta shaharun du'itun fihi ila diyafatillah wata ne wanda yake Allah ta'ala ya kira mu zuwa ga mene zuwa ga liyafa ta Allah subhanahu wa ta'ala wato Allah ta'ala a cikin wannan wata mai alfarma yana shigar da bayinsa a cikin yardarsa a cikin liyafarsa a cikin kira da ya mana saboda haka za ka ji shaidanu an kame su tsohon wuta an rufe su tsohon aljanna an buɗe mana su dukkanin kusa ce da to zuwa ga Allah subhanahu ta'ala muna iya gani a ƙasar Hausa yadda ake buɗe majalisi na tafsiri a wannan wata din ba za ka samu wani wata da ke da irin wannan falala din ba na canjin mai canjin tsari wanda ya dace da yanayi na ruhin mutum ka samu ga daren lailatul qadar ka je ka raya su saman mabiya ahlul bait alaihi salam ga yanda riwaye suka tsara addu'a da za ka yi wannan lokaci din yanda za ka raya dare din kana abin da ya shafi tarbiya na ruhi na filfili da za ka yi a wannan lokaci din cikin watanni na musulunci wanda Allah ta'ala ɗaukaka kamar wannan wata na azumi saboda haka muna kira ga dukkanin 'yan uwa musulmi da muhimmantar da nan wajabci din muna kuma fatan Allah ta'ala ya ba da tattari da sauki ga duk mummunai su samu su azumci azumi din na ramalan salamu alaikum wa to masu saurare saboda karancin lokacin da muke da shi a nan ne muke fatan za mu yi ban kwana da ku da dan Allah a shirinmu na gaba za mu tuntuɓi Sheikh Ibrahim al yakubu Al-Zazaki jagoran 'yan uwa musulmi a Najeriya don jin wasu daga cikin bangarori na falolin da azumi da kuma irin darussa din da suke cikinsa da kuma wani bangare na taimako ga marasa shi a wannan wata mai alfarma to sai dai kafin wato jibi ɗin inda za mu sake kanta tare da ku a madadin shi sheik muhammad nuru das wanda ya taimaka ko kuma ya ansa mana waɗannan tambayoyin da muka gabatar masa ni muhammad awal bacci nake cewa ku zama lafiya to sai dai kafin ya sallama da ku barin barku da addu'a ta rana ta uku ta watan ramalana. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزق لي فيه الذهن والتنبيه وباعد لي فيه من الصفاحة والتمويه واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل في بجودك يا أجود Allah يا الله ni a cikinsa, da hikima da kuma faɗaka kana kuma ka nisantar da ni a cikinsa daga wauta da rashin sanin ya kamata ka azuta ni da rabo daga cikin dukan alherori da ka saukar a cikinsa da karimcinka ya mai yawan karimci Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da 903 da 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. tarbiyyar iyali masu saurare barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radiyon BOH kashin Hausa TV a nan birnin Tehran gani ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau. yara a cikin shirin namu na yau dai kan dai a gaji za mu ci gaba ne da hirar da muke yi da sale zaria wani malami kuma babban sakataren ma'asasar rasulul azam da ke birnin kano inda a yau zai yi mana bayani ne kan yadda za a sa wa yaro asasin karatu sannan kuma abu na biyu a sa asasin karatu tun ana yaro yana nuna a idan an girma to nan asasin shi sai da ya dora kai misali a cikin wani hadisi da aka rawaito daga amirul mu'minin salamullahi alaihi kamar hadisin za a same shi a cikin wasu musadrak na wasa'il mujalladin na sha biyar shafi na ɗari da sittin da tara yana cewa allimu kuma salata wa khuzuhum biha idza balagul hilma ku koya wa ƴaƴanku sallah sannan kuma eh, ku kama su da ita har da duka ma idan suka isa mafarki to kafin in zo wannan ababin koyar da addini ne eh, shine aka dauki babobin a matakin farko syllabus amma idan abin fikihun da zaka dauka irin wannan ruwaya din matakin yaro ne ce idan ya balaga har dukan har za a kama su da laifin haka kenan ashe abin da aka gina yaro akai tun yana karami ne kuma wanda za a dora shi akai har zuwa lokacin da zai kai sunan bulo ma'ana kun gani da ilimin da ya zamanto mun dora mu a kansu na daya dole ya zamanto wannan ilimi din wani ilimi ne wanda zai karfafa su ya karfafa al'umma na faɗi wannan abu na biyu dole ya zamanto karɓaɓɓe ne a addinance duk ilimin da ya zamanto ba karɓaɓɓe bane kamar koyon sihiri misali koyon sihiri ba ta kowace fuska bane za a je makaranta ana koyon magic a koyi sihiri a ko kuma akwai wani fanni na ilimi wanda an koyi shi ana zama mulhidai ana zama mulhidai akwai shi ko babu shi ana iya samun wannan fannin wanda yana confusing kwakwalwan matashi ya mai da shi mulhidi to za a lura da irin wannan dan kada yaro ya zama mulhidi sai a raba shi kada koyon wannan a ba lokacin da yaro yake dan karami ana kokarin a san menene zuciyar shi ta fi karkata zuwa gare shi ne ya sani to idan ya girma matakan ilimi suka zo yanzu zai yi zaɓi to sai a ƙarfafa shi a kan zaɓinsa matukar wannan ilimin ba a ji tsoron addinin su kushe a kansa to sannan kuma abu da uku shine wanda wannan hadisin yake zuwa na magana a kansa duk ilimin da za a koya ma yaro kar a manta tun yana karami an ɗora shi akan ilimin addini addinin musulunci na farko koya musu sallah kamar yadda wannan hadisi yake cewa ku koya ma 'ya'yanku sallah sannan ku riƙe su da ita a lokacin da suka balaga a wata ruwaya ku da ke su in suka kai shekara bakwai kan sallah in suna son wasa da sallah da ke su saboda mu kamar yadda hadisin masu mai ke cewa hadisin Imamu bakir salamun lahi alaihi eh, tun yara suna yan shekara biyar muke rukonsu da shi wato akwai tazara tsakaninmu da su tun suna yan shekara biyar suke rukon yara da sallah saboda haka mu riƙe su idan sun balaga wata ruwayan sun ce shekara bakwai to wannan dole a koya wa yaro sallah a matakin farko saboda sallah ita ce jigon addini ko ina ya tafi harkar sallah kada ya zamanto yana wasa da ita saboda haka koyon sallah shine na ɗaya daga cikin abubuwan da za a koyawa yaro a wannan marhala daga cikin marhalolin shekaru sannan kuma sai koyon alkur'ani mai girma wanda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yana cewa wa man allama alquran du'iya bil abawai duk wanda ya koya sa alkur'ani to za a yi wa iyayen addu'a fa yuksiyana hallatai yudhi'u min nurihima wujuha aljanna sannan za a lullube su da wasu suturu wanda hasken wayannan suturu din yana haska fuskokin mutanen aljanna wanda ya koya dan sa alqur'ani mai girma saboda haka nan ilimin alqur'ani yana ɗaya daga cikin abinda za a koya wa yaro anan a cikin marhalan shekaru muke magana wani lokaci za mu tarar da iyaye suna kokarin su koya 'ya'yansa hadda ne hadda babu lafiya kai amma ya zamanto da tsari a gurin koyon hadda na ɗaya kada haramta masa wasa na biyu kada ya fi karfin kwakwalwarsa ba ana son cikin shekaru kaza ba kowa ne ke iya yin wannan haddadin a shekaru kaza ba kowa ke wannan irin wannan fanni ba to amma ma'arif na alkur'ani daidai matakan shekaru ana koyawa yaro a addinance to idan ya tashi tare da waɗannan a cikin zuciyar shi ko ina ka sake shi ya tafi a ilimin jami'a da ilimin sakandare insha Allah ba zai salwance ba ba kuma zai tasiranta daga wannan environment din da zai je ba wanda zan yi magana akan shi insha Allah a fagen karshe masararo kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radion BOH da ke ƙarshen Hausa TV a nan birnin Tehran da muke sauraron Malam Sale Zaria wanda kuma bai gaji ba zai kuma ci gaba da yi mana bayanin kan samun siffantuwa da ilimi Dauda alkur'ani shine dusturai ne ka'idar zamantakewa shi ne kuma hasken zukata ne ciwon da duk maganin ciwon da duk yake damunmu sannan shi ne yake lamunantar da sa'ada da dacewan kowannenmu su don haka nan dole yaro ya san hukunce-hukuncen da alkur'ani ke son faɗa a wayannan marhaloli na shekara goma shekara biyar shekara bakwai dole a koya masa idan yana da ikon da zai iya haddace qur'ani gaba daya ba laifi idan ba da iko abin da ya samu ya haddace abin da zai iya haddatuwa saboda zai fi masa tun yana yaro kafin ya girma saboda zuciyar yaro kamar yadda hadisi ya ce kal ardul haliya kamar kasan da ba komai ne ma ulqiya fiha duk abin da aka jefa kabilat kabilatu za ta karbe shi wannan shi ma asasi ne na ilmantarwa wato lokacin da yaro yake karami to duk abin da aka jefa masa zai dauka na adab ne ko kuna halayya ne saboda ka ilmomin su zamanta masu tsafta masu kyau tun yana karami har zuwa kuma marahil daban-daban na karatuttukansa dole sai iyaye suna sa ido akan haka nan kan hadisin koyar da 'ya'ya manzo Allah yana faɗi badiru hadathakum bil hadis to wannan koyar da hadisi zai zo badiru hadathakum bil hadisi qabla an yasbiqakum ilaihim murja'a ku koya wa 'ya'yanku ku gaggauta eh, yi magana da 'ya'yanku da koya musu hadisi kafin murja'a su ne mulhidan wannan lokacin da imamu sadiq ke magana to tun kafin murja'a su yi magana da su mata ma'ana ba za ka yi magana da danka a wannan marhalolin ba na rayuwa ba za ka bari ya koyi ilimin qur'ani da ilimin hadisi ga na ukun abin za a koya masa bayan sallah da alqur'ani sai hadisi to lallai wasu za su yi magana da shi wanda kuma za su yi magana da shi zai saurare su ko ta intanet ko ta waya whatsapp yanzu da sauransu hanyoyin magana da ɗanka suna nan da yawa in baka tanaje shi da wuri ba ka sanya masa yana sauraron magananka ka kulla shi kuma da wani masdari wanda zai ringa ɗaukan shirya yana samun haske na alkur'ani da da sunnar manzon Allah da ahlul baiti alaihim salamu ba to zai zamanto ya salwance ka share masa fakin ya bace gaba daya amma in ka sama masa wannan hanyoyi din to zai zamanto kalamantar da shi saboda haka na dole ne mu kula da 'ya'yanmu wurin zaɓin hadisai to a nan hadisan da za a zaɓa za su zamanto ana musu kallon ba komai za a karanta mai aro ba a ɗauki littafin alkafi a ce mashi to yanzu yanzu a koya maka a'a za a zai zama ana zaɓi ne alhamdulillah muna da littattafai mu a nan mustawan mu na najeriya da kuma makarantunmu na islamiyya wanda malam ah, sheikh muhammad nur ya zai zazzabe su kuma da ah, bukatun ɗaya daga cikin 'yan uwa ne ma ya fara shi ne dan uwan musu nusa abdulkadir wanda yanzu ah, kamar amirin 'yan uwa na gwagwarmaya ne a kano shi ya nema kuma shi ya fara bugar ma na farkon duk da daga baya bai ci gaba da neman ba amma malam ya ci gaba da tsari yanzu har ina jin ana littafi na uku a hadisai arba'in wanda yake zabi wanda za a koya wa yara akwai hadisan da suna da wana sai a dinga a daukan hadisan da kwakwalwan yaro zai iya dauka ta fuskar ma'anonin su babu ta akidi saboda haka su za a ringa dauka ana koyawa yara ma'ana hadisan su zama zababbu wanda suke da ma'anoni ingantattu kuma ma'anoni wanda suke ba murdaddu ba a wannan shekarun za a kokarin a karkatar da yaro daga ya fada fadawa tarkon kungiyoyi waɗanda suke karkatattu waɗanda suna nan da yawa na zamantakewa ne cewa, na siyasa ne karkacewa ko na aƙida na addini musamman musamman ƙungiyoyin da suke yada ilhadi da ƙoƙarin jayayya hatta da samuwan Allah subhanahu wataala kuma akwai su da yawa a jami'o'inmu so idan baka tanaji ɗanka tun da wuri ba to fa za ka jefa shi cikin irin wannan yanayin Allah ubangiji ya kare mu gaba daya ah, sannan kuma akwai abin da hadisi ya zo ya koyar wanda za a iya istinbadin abubuwa a ciki cewa ga yana daga abin da yaro zai koya ya ce a koya wa yaro iyo na ruwa da harbin kibiya wanda suna daga cikin wasannin motsa jiki masu amfani don haka nan za mu tarar da hadisi manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kamar yadda cikin sahih shi'a juz'i na 17 shafi na 200 na 331 yana cewa allimu auladakum kuma sibaha war rimaya ku koya mai ku iyo na ruwa da sibaha da kuma da war rimaya da kuma jefa harbin kibiya da jifan mashi duka wannan ana iya yin su to za ka ga suna cikin yanzu abubuwan da ake yi a duniya ma a cikin olympic suna daga abubuwan da jefa kibiya jefa mashi da iyo a ruwa yana ɗaya daga cikin abin da suke da da karbuwa kuma ake harba da kyaututtuka da models a kansu. a shi dai malam ya koro bayanin dalla-dalla idan lokacin ba zai bari ba ku daure ku biyo mu zuwa shiri na gaba a maimakon sashen hausa na boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga sala zaria wani malami kuma babban sakataren mu'assasar rasulul azam da ke birnin kano ne kuma awal kunya da shida na gabatar a ƙarshe nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malaman makaranta kun